Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Alhamis 29 ga watan Maris shekarar 2018 akan mitoci 16, 25 da 60. a jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya da alfa radio a birnin kuma sun gana yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkamu da hantsi baba ya kuma ne tare da ladan ibrahim a yawa muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin namu bayan kun gama jin labarai za ku je cewa su feto janar 'yan sandan najeriya ya tuɓe kwamishinan 'yan sanda a jihar kogi bayan haka kuma za ku yi cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari a kan ƙauyen bawar daji da ke ƙaramar hukumar mulki ta anka kuma sun kashe kimanin mutane talatin haka kuma usman ahmad kabara na tafi da shirinsa na nakasa muna kuma dauke da sharhin jaridun ghana da kuma sakonni da kuka aiko mana amma duk sai kun gama jin labaran duniya masu assalamu alaikum har yanzu shugaban amurka donald trump yana ci gaba da yi wa gwamnatinsa sagaran bawul domin koko a ranar laraban sai da ya sallami sakataren kula da tsoffin soja david shulkin ya ce ina mai farin ciki bayyana wa jama'a cewa na kudura aniyar mika sunan wani sananne mai kima a idanun jama'a admiral ronnie jackson domin ya zamo sabon sakataren tsoffin soja wannan sakon dai yana kunshe ne a shafinsa na twitter ya ce amma kafin majalisa ta tabbatarwa admiral ronnie naɗin nasa robert wilkie na ma'aikatar tsaron amurka zai riƙi mukamin na wucin gadi ina gode wa david shulkin na kokarin da ya yi wa kasarmu da matsoffin sojoji shi dai jackson ne babban likitan shugaba trump mukamin da shugaba barack obama ya nada shi a shekarar 2013 kuma ko da trump ya zo ya ci gaba da rike shi a kan wannan mukamin prime minister birtaniya theresa may ta yaba da martani mai karfi na amurka ta dauka na kora jami'an diplomasiyyar rasha su 60 bayan da aka aza laifin cewa hukumomin kasar da ke moscow su ne ke da alhakin kai hari da sinadari masu guba kan tsohon ɗan leƙen asirin rasha da ke zaune a birtaniya sanarwar da ta fito daga fadan gwamnatin kasar ta birtaniya da ake kira downing street ta ce me ta yi magana da shugaba trump ta wayan tarho tana shaida masa cewa birtaniya ta ji daɗin matakin da amurka ta ɗauka na cutar da sikri skripal da ɗiyarsa a garin salisbury a birtaniya a farkon wannan watan shugaban amurka donald trump ya ce akwai kyakkyawan zaton shugaban koriya ta arewa kim jong-un zai yi abin da ya dace ga al'ummarsa da ma bil'adam baki daya ta wajen daukar matakin wargaza shirin makaman nukiliyan kasarsa a mashigin koriya baki daya trump ya yi wannan magana ce a shafinsa na twitter jiya laraba ya ce duk da yake dai yana nan kan shirinsa na ganawa da kim duk da haka ya jaddada cewa akwai bukatar ci gaba da matsin lamba da fuskantar lamba ta fuskantar aiki aiki da takunkumin kare tattalin arziki a halin da ake ciki kuma yanzu haka china ta ce a lokacin da a lokacin wata ziyara da kim ya kai ya kai mata asirce ya ba ta tabbacin cewa zai jingine wannan batu na makamin nukiliya kana ya tattauna da amurka da ma makwabciyarsa koriya ta kudu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da ke birnin washington dc daya daga cikin manyan shugabannin kungiyar alkaida na cikin 'yan ta'adda biyu da aka kashe a wani harin haɗin gwiwa tsakanin sojojin amurka da na libya a ranar asabar wanda ya faru a kudu maso yammacin kasar libya ba da jimawa ba sojojin na amurka sun tabbatar da kai wannan harin a kusa da garin ubari amma sun ce 'yan ta'adda biyu ne kawai aka kashe rundunar mayakan amurka mai kula da shiyar afirka ta tabbatar a jiya laraba cewa ba shakka an kai harin wanda shine irinsa na farko da aka auna kungiyar alka'ida a kasar libya inda aka kashe musa abu dawud wanda shine yake horas da 'yan bangaren 'yan kungiyar ta alka'ida da ke yankin arewacin afirka da ake kira maghrib a jiya dai wata kungiya mai alaka da alka'ida ta tabbatar da mutuwar dawud a harin da sojan amurka so kai kamar yadda kafar bayyana tattara bayanan sirri da ake kira sir ta bayyana wanda ya mai da hankali akan barazanar da kungiyoyin 'yan ta'adda suke yi kenya a kenya hukumomin kasar sun ci gaba da tsare wani ɗan hamayya miguna miguna a tashar jirgin sama na kasar sun hana ya shiga kasar duk da umarnin da wata babban kotun kasar ta bayar cewa ya bayyana gabanta jiya laraba wannan mataki da gwamnati dauka ɗauka ya sa ayar tambaya akan sulhun da manyan 'yan siyasan kasa suka ayyana a farkon watan nan a cikin watan janairu ne dai gwamnatin kenya ta kama shi bayan da ya halarci bikin rantsar da shugaban 'yan hamayya raila odinga a zaman shugaban kasa na jama'a wanda kusan barkwanci ne kamar yadda masu sharhi suke cewa a watan janairu ne dai gwamnati ta tasa ƙiyarsa zuwa ƙasar kanada inda yake ɗan ƙasa a ranar litinin da ya yi kokarin ya koma kenya gwamnati ce ya ki ya shiga kasar da fasfo na ba ta yadda ya shiga kasar da fasfo na ba gwamnati ta ci gaba da cewa ya ki da ta ci gaba da cewa ya ki ya amince da vizar wata wata shidda da aka bashi gwamnati ta dage kan cewa shi dan kasar waje ne lauyansa kuma ya ce gwamnati tana rike da fasfo ɗinsa na ƙasar abinda kawai za ta yi shine da sabunta fasfo ɗin ta buga tambarin cewa ya shigo ko ya dawo ƙasar haka kenya aka haifi miguna kuma nan ya yi shiga nan ya girma a lokacin rayuwarsa labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla sofeto janar 'yan sandan najeriya ibrahim idrisu ya bada umarnin tube kwamishinan 'yan sandan jihar kogi a cikin wata sanarwa da helikwatar 'yan sandan ta fitar wanda wakilin mu hassan maina kai na aiko mana wata sanarwa da helikwatar 'yan sandan najeriya ta aiko mana a daren jiya ta ce sofeta janar na 'yan sandan najeriya alhaji ibrahim idris ya tube kwamishinan 'yan sanda na jihar kogi mr ali e janga an sauya mai wurin aiki kana za a kaddamar da bincike a kansa wannan ya biyo bayan tserewa da wasu 'yan dabar siyasa biyu wato kabiru saidu da ake mai lakabi da osama da kuma nuhu salisu da ake kira small suka yi daga hannun komar 'yan sandan waɗannan mutane biyu su ne suka ce wani ɗan majalisar dattawan najeriya daga jihar kogi sanato dino malaye suka ce ya sai musu bindigogi kuma aka tsara gabatar da su gaban wata babbar kotun tarayya da ke lakwaja bayyanar su a gaban wannan kotun kuma ka iya zama karin hujja na tuhumar shi sanata dina malayan ko da baicin cire kwamishinan 'yan sanda janga shi ma kwamandan rundunar 'yan sandan Najeriya mai yaƙi da 'yan fashi da makami a jihar Kogi da wani dibiyon 'yan sanda na Lakwaja da ma ƙarin wasu manyan jami'an 'yan sandan da waɗanda ake zargin suka tsere daga hannunsu duk an dakatar da su an tsare su za a kuma kaddamar da bincike a kansu don tantance irin rawar da kowanne ya taka har waɗanda ake zargin suka tsere. Tuni dai an naɗa Mista Isa Sunday Ogbu a matsayin sabon kwamishinan 'yan sanda na jihar Kogin. Tserewar manyan waɗanda ake zargi dai daga hannun 'yan sanda ba wani sabon abu ne a Najeriya ba. Domin ko a bayama sai da wani babban kwamandan Boko Haram da gwamnatin Najeriya ke neman ruwa a jallo a wancan lokaci ya tsere daga hannun 'yan sandan lamarin da ya sanadiyar dakatar da wani kwamishinan 'yan sanda da mukarrabansa. Hassan mai kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To da a gaida Hassan mai kaina. Wasu 'yan bindiga sun kashe mutane kimanin talatin yayin da suka kai wani hari a ƙauyen bawar daji da ke ƙaramar hukumar mulki ta anka a jihar Zamfara. ga dai murtala faruk sanyin na da karin bayani tun a yammacin ranar talata ne maharan da ke dauke da bindigogi suka yi dirar mikiya a ƙauyen bawar daji da ke karamar hukumar mulki ta anka tare da yin harbin kan mai uwa da wabi inda suka karkashe mutane wani mazauni ƙauyen da ya nemi a sake sunansa saboda dalilan tsaro ya ce maharan sun sake dawowa jiya laraba a daidai lokacin da ake ƙoƙarin jana'izar waɗanda suka rasu inda nan ma suka buɗe wuta tare da ƙona garin baki ɗaya. sun ka farma garinmu na bawar daji sun ka kashe mutum kimanin mutum ashirin da biyar da jiya to bayan kuma an zo ana jana'izar su sun ka dawo sun ka ƙara kashe mutum tara yau kan mutum talatin ba ɗaya sun ka kashe kuma sun ka kunna garin wuta yanzu ma haka ga mutane na an kawo asibitin ɗan gulbi waɗansu kuma an ɗaya su an yi da wasu kuma suna anka ga mata nan da maza da kananan yara suna nan dan gudu duk makarantun nan boko na firamare da sakandare kuma har yanzu babu sojan da ya isa garin nan ko wani jami'an tsaro mutane sun ɓata barkatai waɗansu suna cikin daji waɗansu sun kakkare yanzu da mutum biyu an shigo da su. menene kiyasin adadin maharan sun zo saman babura ne kuma gaskiya suna da yawa sosai don ba za a kirga su suna da yawa sosai sannan a halin yanzu babu gawar da an karuhe suna tanya shan cikin daji yanzu haka bawar daji da ƙauyuka kusan ƙauye bakwai yanzu sun wace kuma tun jiya da misalin karfe dai aka tawan ga da kira daɗi da su sai yan banga ne kawai suna kawo agaji kuma su rinja yan banga sosai. rundunar 'yan sandan jihar ta zamfara ta tabbatar da aukuwar lamarin to amma ta musanta zargin rashin kai ɗaukin jami'an tsaro dsp muhammad shehu shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar ne kuma mahara suka afka makarin to amma dai tare da daukin da ita rundunar 'yan sanda ta kai tare da haɗin gwiwar sojoji allah taimaka abin da ya karanta irin yadda ake da ba a wannan yanayi dai an sami mutane uku waɗanda suka rasa rayukansu kuma har yanzu kamar yadda muke faɗa na wannan haɗin gwiwa na sojoji da 'yan sanda suna na gudanar da sansanin ganin cewa an tafiya waɗanda suka yi wannan aika aika. To sai dai rahotanni sun nuna cewa a harin farko kaɗai maharan sun kashe mutane kusan ashirin da biyar na biyun ma sun kashe kusan tara hasali ma an ce sun ƙona garin baki ɗaya. wannan dai bayanin da muke faɗa maka bayani ne wanda muka samu a hukumance da su ko kuma jami'an mu da ke wannan wuri kuma wani ƙarin bayani ko ƙarin haske dangane da wani al'amari sai in mun ƙara samun bayani daga gurin su. akwai korafin cewa jami'an tsaro ba su kai ɗauki cikin lokaci ba a ƙauyen da lamarin ya auku. a gaskiya ba ne na anka yana da hurumin da zai magana da kai da zai faɗa maka shi ya jagoranci zuwa wannan wuri saboda haka magana cewa wai jami'an tsaro ba su wannan wurin ba gaskiya ba a makon da ya gabata ne shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ziyarci jihar ta Zamfara a ci gaba da zagayen jihohin da ke fama da tashe-tashen hankula inda ya yi alkawarin daukar matakan yaƙi da maharan 'yan kwanaki kalilan bayan tabbatar da kashe shugaban 'yan bindigar jihar Buharin daji Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, nigeria. To madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na kafin da mu ci gaba sa a ci gaba da shakatawa da wannan wakar. Mai neman wanda ba kyau don Allah ka sanar da ni. Yankin mu guda daya ga kasar mu se fue. madalla har yau dai kafin shirinmu na gaba ga wannan saƙo na sabon shirin sashen hausa na muryar amurka idan fa ta narke can wewe na kwaya sun dauga ga ne <laughs> kwaya kala-kala ne akwai wanda ake ce mata kashin bera akwai wanda suke buga alluran kwaya akwai wanda suke shan bula akwai wanda suke shan kashin kadangare akwai wanda suke shan kwata amma ni ina shan yawon maciji ne in kwaya banda kwaya idan tun fa kwaya ta narke. Na hutawa na ne baba baba ci nake yi ba. Kawai yin sha'un huta zama sarauniya haka ne kawai abun yake baba. Shirin idan kwaya ta narke fa zai dinga zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Karfe hudu agogon Najeriya, Nijar kamar da Chad duk ranar Lahadi. Tare da ni Hafsat Maina Muhammad. <laughs> Idan kwaya ta narke komai yana iya faruwa. Mukiyayi shan kwaya domin tana rusa rayuwa. To madalla sai a tsimayi shirin idan kwaya ta narke. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu ku karfe biyu ne da minti goma sha biyar na dare a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. na kasa ba za ta zama kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum sunana Usman Ahmad Kabara a cikin shirin na kasa ba kasawa ba. Ah, assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. A ah, Malam Jugunu mun ji labarin cewa hukumar zaɓe ta Najeriya ta fito da yadda mutane masu bukata ta musamman za su iya jefa ƙuri'a musamman kutare da ba su da hannu ko kuma inda hannayensu bisa larura suka datse guda biyu babu yaya za a yi su dangwala da kuma makafi waɗanda ba sa gani ya za a yi su laliba su dangwala ƙuri'a. Shin me ya faru Malam Abdullahi Jugunu? alhamdulillah yau nan da wayama na kasassu mu kai ne da zaben za a shigo na 2019 albishin da hmm. zan shi ne ga ainihin masu ciwon kutusta hmm. da wanda bai da hannu hmm. guda biyu ga baki daya sannan da kuma makafi wanda ba su jin kura ba sai aka su sai maka rikosin mana na na brand inda aka shafa da aka ji alaman Mm. alaman wanda za ka zaɓa wannan wanda aka zaɓa eh. sannan Oh, in suka in na fahimce ka in suka shafa irin wannan rubutun mai kaman kurzu kurzu in suka shafa za su ji suna wanda za su zaɓa wanda suke so suna 'yan takara? Eh, za su ji suna 'yan takara da kuma ah, jam'iyyar da Eh, sannan muka ci kuma don ana samun matsaloli wajen wajen idan makaho zai jefa kwara hmm. watakila zai amfani da da dan jagoran shi canja ba mutum waje ce ba shi ke so ba kowane inda ake jefa kwara hmm. Eh, akwai kasashe ɗaya da za a ɗauka aiki a wajen zai zauna da galba da inda na kasar za su su yi kura. Mm. Idan makaho ya zo tuka ga shi zai ce wani jami'a da ke so ga wani jami'a da ke so sai shi ya ce tuka inda za a jefa mashi. Mm. Ba tare da ejen ya sani ba ga abin da ke so a jefa kura ka ji alamu ke so saboda ana cikin da oh. mutane da yawanci makafin mu. Za mu je mu kafafan watsa labarai da mai da Hausa da Yarbanci da Ibo mm. a dinga waya mana su kai cewa ga yanda su jefa kura kuma ga yanda su ba 'yan ƙasa ne yau yau idan kana gurgu ƙuri'a ka ba gurguwa ba ce mai gaskiya ce santan yau hmm. idan kana makaho ƙuri'a ka mai gani ne tafi kowa gani a duniya yau idan kana kurma ƙuri'a ka ba kurma ba ce tafi komai ji a duniya hmm. to haka muka so mu haka muka zo eh, haka za mu taron da su aka yi din ainihin su suka kira dan su bayyana muku haka ko ko sun tattara mutane ne ko yan jarida suka gaya ma an tattara mana duk kasassu da mm. mai ruwa da masu ruwa da tsaki harkar da mm. kasassu aka tara mu eh. da ita shugaba da kasassu na kasa baki daya mm. da kuma a kowane bangare bangare an doko an ɗauko kurame an doko makafi an doko kutare da sauransu duka sun hada ku kungiya ko in ce a kungiyance a tsakanin ku ya za ku ku tabbatar da cewa su kamar makafi guragu kutare da sauransu musamman da kai magana akan kutare da maganan dangwala kura'a da makafi da ba sa gani ya za ku ku tabbatar sun karɓi wannan tsarin dan ganin cewa an dama da su kasa dinga irin na mutanen gari wani heka ce ai ni ba na zaɓe ni ba na siyasa eh shi ne shi ana nauyin wayar da kai da za ta yi ma al'ummar na kasar su mm. musamman a arewaci da muke da shi a lungu-lungu da muke da shi a kasar nan. Mm. To ga tuna ta dauki nauyin za ta wayar makai da za ta biya kuma ita mm. kafafen watsa labarai don a taimaka mana kasar su kuma za a shiga unguwanni unguwanni a danga taimaka mana kaga ai ba karamin ci muka samu ba wato in ba su bi eh, wannan ba akwai matsala to amma kana ga cewa za su ba da haɗin kai yadda ya kamata su masu bukata ta musamman idan eh, su ba da haɗin kai sai su ma sa su zaɓe na gari ko ka mm. suna da akwai guragu da suka fito takara akwai makasi da suka fito takara to mm. kaga dukkan su ba za su samu gaci ba kuma ba za a misali kaga muna samun matsaloli na ayatar da doka wanda shafi na ƙasar su kaga in ba muna ciki ba mm. ba za a ba za ta nuna ba yadda eh, ya kamata nuna ta sai wahala yadda ya kamaci kaga za ta bada wani kaga hawa gidajen sama yana ba mu wahala kwarai da gaske mm. yanzu kaga da muka tafi wajen INEC din kaga eh, eh, an mana hanyar da su amma dai akwai matsaloli saboda sai dai lift guda ɗaya ne ko guda biyu eh. ko kuma da yawa wai nan mai dama dama kenan kowanne aka ce yawa mai dama dama to kaga an kaje wani hotel din ma sai dai ka hau sama babu kasa mm. babu hanyar da ka hau da eh kuma kaga kamar a nan ko da ba lifta bane misali a ce hotel din hawa ɗaya ne wanda za a ce ayyuka kaɗan a sa lifta misali sunan suna cewa elevator so kafin a sa wannan sai ka ga cewa mm. a kafar benin gefen ta za a ga an wani mai silbi haka wanda za a iya gungura keke a hau yadda mutum mm. ba zai gungura da eh, kanshi da kanshi ya hawo eh ko ya sauko kaga babu anan idan an kafa doka aka ce ya zama doka ne wajibi ne walau ah, kamfani ne walau ma'aikata ne walau duk abin da zaman to dole mm. a yi asibiti ne ah, gidajen haya ne na na kasuwanni a yi yadda kaga to kaga wannan ai mun samu ci gaba kaga dole sai ka fito ciki ka shiga cikin ah, siyasa ana buga da kai sannan ka dama da kai sannan ka kuma kai ma dan kasa ne yadda kowa da dan eh, kasa yake misali kaga na shiga jirgin ƙasa daga Kaduna zan je Abuja. Mm-hmm. Da na shiga sai na ga eh, akwai eh, bayi ta kafuta kuma na ƙasa su sai sai aka rufe na ƙasa su sai ta sai kira mu aka ce da Allah zan shiga yawwa. Ita ce a rufe da cewa. Ah. Dan me za a rufe? Suka ce ba na ce a bakwai ku ba. Ya za a to me amfanin shi? Na ce a buɗe mu eh na ce a buɗe mun koko in rubuta petition a kan ku. Yawwa. Nan take aka buɗe. Dole yawwa to kaga kuma na kasasu ko mutane masu eh. bukata ta musamman sai sun tashi tsaye su ma kenan. Yawwa dole da buɗe ta ce dole a baya ba ka rubuta petition nan eh. take ka buɗe aka gyara wajen da na zo kuma sa ga an buɗe mun na shiga waje da nan kasu su da ka yi yawwa an burge mu wannan yawwa kuma dama ai su tura in za su wannan dole suna yin irin wannan abin sai dai mu muke amfani da shi yawwa ga haka ban jirgi kasa kaga an samu an taimaka mana a kasar nan misali ga ana biyan dubu ɗari biyar to amma mu muna biyan ɗari bakwai da hamsin ne eh kaga ya kyau haka kun sami rahusa yawwa an samu rahusa na ga akwai hanyoyi kuma da gurgu zai shiga da abin da duk akwai hanyoyi da su da amanan jiragen kasan su duk da wannan hanyoyin da motocinsu na bas bas duka akwai to kagan aka kai shi can sai dai mu mu ki amfani da shi yau to gani to kaga shi da kaga zaman tashi tsaye mun Allah wa jama'a to dole mu tashi tsaye mun Allah na kasa su mu su eh, hoɓɓasa suna nuna ciwon jama'a kansu da kansu muhammadu ana yi da mutu mm. amma an ka yau amma an ka tsaya ka nan ciwon kai na ƙasashe ne ka sake na kasa kanka da kanka a cikin sa ka fito kuma muka fito dan ana ka taimaka mana mun gode kwarai wala abdullahi jugunu da ka samu damar bayyana mana abin da ya faru na kasa ba za ta sauka sawa ba mai na kasa ta shi kai ilimi kasashen da zai kasance mara karfi tashi ka ce fitar ilimi shi ya fi wata rana ka fi karfin mai karfi ka barbara har gare na akwai laifi ban jin daɗi ana ci ma zarrafi na kasa ba za ta duka nan shirin ya kammala a madadin shi abdullahi jigunu da ya mana bayani game da wannan sabon tsari na hukumar zaɓe ta najeriya game da yadda mutane masu bukata ta musamman wato kamar musamman kutare da kuma makafi za su iya dangwala kura a zaɓe mai zuwa na shekarar 2019 idan Allah ya kai mu a Najeriya. Sai kuma wacce take haɗa mana sauti kamar yadda yake zuwa muku wato Julie Lazarus Gresham. Kamar kullum Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. to madalla a gaida usman ahmad kabara da bakonsa jukunu yanzu ko lokaci ne da za mu kawo sharhin jaridun kasar ghana Za mu so mu sharhin jaridun na yau ne da babban jaridan kasar Ghana Daily Graphic wadda babban labarinta ta shine mai yiwuwa a yi girgizan ƙasa a ƙasar Ghana. Wannan rashin binciken yanayin ƙasa ta ƙasar Ghana ce ta yi kashedi. jaridar ta ce sashin nan na wato binciken yanayin ƙasa ta ƙasar ghana ta yi kashedi cewar za a iya samun rawan ƙasa a nan ghana a dalilin irin girgiza da ƙasa da aka rinka samun kai da kai a baya har yau dai a jaridar ta daily graphic 'yan sanda sun kame kuku a suna yi masa tambayoyi sa'an nan kuma har yau jaridar kuma ta nuna cewar wasu mutum biyu sun kai kara kotun koli domin a dakatar da yarjejeniyar nan na tsaro tsakanin kasar ghana da kuma kasar amurka a bayan jaridar akwai wani labarin wanda ke faɗa cewar muna bukatan zama lafiya mai ɗorewa a dagbon jaridar ta ce dangin wato gidan sarautar nan na andani na bukin cika shekaru goma sha shida da mutuwar yana yakubu andani na biyu tare da yin kira ga gwamnati da ta tabbatar cewar duk waɗanda ke da hannu a cikin kisan shi wannan shugaba nasu a dagban an bari doka ta yi aikinta ko kuma dai an yi musu hukunci daidai da su yanzu kuma bari mu duba sauran ƙananan jaridun abin da suke faɗi jaridar daybreak bashin sojin ghana ya ƙazance sai kuma wani labarin a daybreak din jarinku a ghana na da kariya in ji shugaba a ado the publisher malamar koyarwa sun yi wa nana ado dankwa addu'a ubangiji allah ya yi masa albarka sai kuma jaridar the veteran wadda labarinta na yau wadda take cewar 'yan ghana na gayyatan hare-haren 'yan ta'adda har yau dai a jaridar ta the veteran setekwe tsohon ministan kuɗi na ƙasar ghana ya yi wa gwamnati kashidi. the punch an sayarwa ƙasar amurka ƙasar Ghana. A ƙarshe za mu duba jaridar da Today. An kama an yi Doho a kan hurucinsa cewa Sabila za su hamɓari gwamnatin Nana adadankwa a kufa ado. Ridwan Allah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka, a kira Ghana. To madalla a gaida Ridwan Muktar Abbas yanzu ko ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. Assalamu alaikum BOE Hausa. Sunana Yunusa Tanko daga Bani in baka a jihar Niger. Don Allah kuma kame sakona ga dambarwar da ke faruwa a jihar Kogi wanda ya kai har ya iske babban ɗan sandan Najeriya Idris ya kai ga sauki wannan ɗan sanda istetin na wannan jiha. ba kisa gaskiya ta kamata a ce an yi bincike an gane gaskiyan abin da ke faruwa a wannan jiha. Assalamu alaikum sashen Hausa sunana Muhammad Awal Faruwa daga Zaria. Zan da yin da shawar da shugaban kasar Ghana ya ɗauka gani da an magana shigo da sojin Amurka cikin kasar. To babbar illa da ba wai shigo da sojin kaɗan gane illar. A hukuncin da aka targa cewa da abin da suka yi ba hukunci ba doka kansu. to lallai idan an ya amince da wannan al'amari to ya yi kuskure a rayuwarsa wanda kuma hakika ne ga abin da ta baya. To yanzu kuma ga labarai amma wannan karo a takaice. har yanzu shugaban amurka donald trump yana ci gaba da yi wa gwamnatinsa karan baul domin ko ko a ranar larabar da sai da ya sallami sakataren kula da tsoffin soja david shulkin ya ce ina mai farin cikin bayyana wa jama'a cewa na ƙudiri aniyar mika sunan wani sananne mai kima idanun jama'a admiral ronnie jackson domin ya zama sakataren tsoffin soja wannan sakon dai yana ƙunshe ne a shafinsa na twitter ya ce amma kafin majalisa tabbatarwa admiral ronin dinsa robert wilkie na ma'aikatar tsaron amurka zai riki mukamin na wucin gadi prime minister birtaniya theresa may ta yaba da martani mai karfi da amurka ta dauka na koran jami'an diplomasiyyar rasha su 60 bayan da aka aza laifin cewa hukumomin kasar da ke moscow su ne ke da alhakin kai hari a da sinadarin masu guba sinadarin mai guba kan tsohon dalekin asirin rasha da ke zaune a kasar ta birtaniya shugaban amurka donald trump ya ce akwai kyakkyawan zaton shugaban koriya ta arewa kim jong-un zai yi abin da ya dace ga al'ummarsa da ma bil adam baki daya ta wajen daukar matakin wargaza shirin makamin nukiliyan kasarsa a mashigin koriyan baki daya trump ya yi wannan maganar ce a shafinsa na twitter jiya laraba ya ce duk da yake dai yana nan kan shirinsa na ganawa da kim to da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri na hantsi kafin mu yi sallama bari mu yi mutaya alhaji sabiu bako murnar ɗaurin auren ɗansa ak ibrahim sabiu bako wadda za a yi ranar asabar wato 31 kinan ga watan maris shekarar 2018 a masallacin umar bin khattab da ke kano allah ya ba da zaman lafiya ya ba ikon zuwa muna kuma taya iyalan mai shari'a tijjani abubakar da marigayi alhaji abdulrahman yako murnar ɗaurin auren 'ya'yansu sadiq abubakar da hawa yaku wanda za a ɗaura a gobe juma'a 30 ga wannan watan maris misalin karfe 1 da rabi bayan sallar juma'a a babban masallacin juma'a na jimeta da ke bayan tashar talabijin ta ƙasa nta a yola allah ya bada zaman lafiya da kuma zuri'a mai albarka a madadin baki ɗayan ma'aikatan sashen wasu na muryar amurka baba ya koma kiri da ke sallama da ku sai an jima salamu alaikum